الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته tabbata da tabbata Allah salatu ya ce da amincin zuwa tabbata annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mai ci gaba da karatun daga littafin alkawar larbawa ne kafin ya tashi ko ya ba kayi da ni yawa goya ko alƙa'idatu lula ƙa'ida ya mafari an ta'alama wadda bige annal kafiri na ko? sai dai kafiri wa ne saba an da shi maga annal kufara eh, na so mi kufi jina annal kufara ya ma yawa so yin annal kafiri na babu <laughs> amma wani guba guwa da to ba na jilu bi aka ba to sun gani yawon rigiyar na wani gan Allah zai na na ji katalahun rasulullah na ji ni bi sallar mu guna mukirru na aya daji bi an Allah ta lawo alkhaliku gida Allah ga jalita arraziku ga ya zazikyo almudabbiru ga da tadbiru wa anna zalika lam yudkhiluhum fil islam na naman ula ga na musulunci ba wadda dalilu kauluhu ta'ala dalili ba na sakon latin ga kul man yarzuqukum minas sama'i wal ard daga zai yi arziki daga motokin to kinyo amman yamliku sam'a wal absara zai mai ji mallaka ya garwa bai bayile yau wa man yukhrijul hayya minal mayyiti zai ga ina ga rayi na zai wuciya daga ya tuci bo wai yukhrijul mayyita min alhayy ya tuci ma zai wuciya daga ya ne birayi na bo wa man yudabbiru birul zai mai tadbir ya lamaro fa sai yaquluna Allah aga Allah wuyo fa qul afala tattakun kaga beke da sunya sai cana ga alƙa'idatul ula ƙa'ida ya mafari mini ƙa'ida kuni na manla bayani da ya ne ci ga yaƙiyen ƙa'ida wuce shi yawan ji za ta yi makwai bayan ya ƙe ya rufe tsakaniyar tauhidi gangan bi shirka ebo walago sun tauhidi mo ɗoyo mo ya boya shirka na ga an talama wajen bibe annal kafirina allazina qatalahum rasulullah kire kafiri shi na ji annabi sallallahu alaihi wasallam gona muqiduna bi anna Allah huwa bi anna Allah ta'ala huwa al-khaliqu ar-raziqu al-mudabbir kidi Allah ngaya tuna jalita nan ngaya tuna ya zaliki nan ngaya tuna ji tadbiri nan ko wa anna zalika lam yudkhiluhum fil islam nanama ula ga da musulunci ba wa dalilu qawluhu ta'ala dalili ba su kula tuna ga kul man yarzuqukum as sama'i wal ard daga zai yi arziki daga sama jikin yau amman yamliku sam'a zai ji mallaka wa ya gawo wal absara to bayaliyo wa man yukhrijul hayya min al mayyit wa yukhrijul mayyita min al hayy ene ibirayina zai wuciya daga su cibo eh su cima zai wuce daga ene ibirayina bo wa man yudabbiru al-amra zi mai shi mari jigo fa sayaquluna Allah aga Allah yo fa kul afala tattakun daga da ke daga bake da sunya sai ci dana kwale ga mini mas'ala na jidan gonnona ne lawu gan nau'in ya tauhidi da wadar to musulmi to kafiri shi a ne mm. ki mai nau'in ya tauhidi wucin ngai tauhidi ya rububiyya amma gai gaba ga tauhidi ya rububiyya a je na juku ya kanin tauhidi ya wala su ko jini keke da yi na ji sokwa gogi gai jiyan ga sokwa gai jalita sokwa gai ya zaɗi kyau sokwa gai wuzo sokwa yo zanzarayo sokwa gai lalibiyo so ko ga layan gicin yau ko so ko la mulki ya zo so ko go mulki gangani bi e zayo no ne ne ba ta le jiwo Allah subhanahu wa ta'ala bani Allah subhanahu wa ta'ala ga hal min khaliqin ghayru Allah yarzuqukum ba da zanwaci da wannan ne ta bambe Allah ne yayi arziki na wallahu khalaqakum Allah ga jali tayo wa ma ta'malun to tune yegona inna rabbakum Allah alladhi khalaqa as-samawati wal ard lille ce tiye gai Allah na jali tayo so da kini da sittati ayyamin dan ba koyan fogutun ayona ko afara'aytumul ma'a alladhi tashrabuna ngai lenu wani fida ne ne a antum anzaltumuhu min almuzni ngai ga cin daga sama go amna lil munzirun kashi sako cin ko cin wa anzalna min as-sama'i ma'an tahura sai shiga yalle ni wani lici dushi daga sama ko jiga na ko Allah subhanahu wa ta'ala ga yadda zara ya yuhi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir wa yadda rayu mai wurayi Allah madihi ko tiya yandondo wa de gan bebe ma wurike ba su ko budan kulli Allah kuma ga ya ga ga Allah malikal mulki ga mulki Tuti mulka man tasha'u wa ila mulki ya da no gale da mai wa tanzuul mulka mimman tasha'u wa mai go mulki daga baza nan wa gane da mai nan wa tu izzu man tasha'u wa tu zillu man tasha Ba na gane da mai nan wa latu ba na gane da mai nan wa luba biya dikal khair innaka ala kulli shay'in qadir ngoni biwo sai dai almashi a wa gana ade mashi'a kauniya made mashi'a shar'iyya ebe ga wuce ga ebe ne za a su gọvanọ za a shi prezident ko na it mean so ko ya je boye da kaune yawa hmm. wuce ma ke labo na ko yanzu wa wuri a lawo ga kiyo ina so ko kan haji nga da wani nga ole ya da yan ga jin adalci wuce lagwa sun gaskiya wuce nulo na duk ngole ne separate issue. Saboda zamu ga alụ zaguru so ko sadu ne kati aka gun deji zaguru a muri kya lo ba wan ngo le mi ko inta gobi al mashi'a uji matsayinya al ira ngo le ko uji kiya uji nau'i nya wa gan wanda kuba lo fa faula ali ne ka yi wa alamo bayani be tiya be gan wucin Allah ga ya za su ki inna Allah wa razaqu zul quwwati matin Allah ga ya za su ki ko inda Allah rizqa ta waziki daga bayan ceto ya musu turin kalimai ya shawo waya fidiru sai ya ziki gwa ya zane gabuna eh? sai ci mai jikiyo eh wani ku amma ngode sai na sai jige ya za a ziki wani ka gawa da jiki a yau wa da ya kuri di maru ya lutun fasa yara Allah wa wani wa ẹgbẹ́lẹ̀ sọ pé ya zaa lè kí wọn náà wíjì láwọn gẹ̀ẹ́ láti ẹ̀dá àdìbára zàmì àdìbára mọ zàmì tú ẹgbẹ́lẹ̀ sọ pé ya zaa lè kí wọn ti láwọn gẹ̀ẹ́ láti àdì kasala ànábi ká ni kàwé ìlú yìí nàgbẹ́ kánà xeyìrì wọn di àlùkẹ́rì gan abu ilà láàyè wọn bá sọ pé gan àlùmọ́mí ni zọ̀ẹ́kùn mi na ìbòmú pẹ̀tì náà wà fi kó lè xeyìr ndọ̀rọ̀ ọmọdé àlùkẹ́rì wà lé gan kí nà ìfá Allah oge ya za azuki oge doku mai ji so sokwa ayo azuki wa kuntu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilu samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin sokwa ayo washi wa banina bi gishi wa yaj'al lakum jannatin wa yalatihi wa yaj'al lakum anhara wa ga ibe imani ojide do so yace ci yace ayi azuki wa ga wace guni a nufi bisa a sallin gada ne gaya guni na sai ta ji kiyo ce ta ji ba goyon arziki at the same time kawai ga kunya gaya ga kushi shi ne, ta ba albarka ya azu daga kibo wace ya babu mu ta ah iman na maji ga Allah ya alkhali kwarrazu kwalimu da biru nan na ji ajibu ta ji a ce caca layi ma na ajibu a nabi muhammadu ya na na na lamiyu da fil islam mula ga da musulunci ba ya buga sha la ilaha illallah mun ji ya fasa ga ila rabba illallah no la ilaha illa fadaru kiyo la da bi haqqin illa Allah ibn ngo ya ga ni la ilaha ga illa rabb la khaliqa wa la razika wa la mudabbira illa Allah eh ganni ga fadara la ilaha to mushi ki ga mu'minu alali mu jiki ha mu ya qawl wa dalil qawluhu ta'ala dalil ba zukulat na ga kul man yarzuqukum minas sama zai ya zike daga sama bo ya zike be daga sama turu ele wal ardi gan da kin kyal ke be turkin nan yan ji tulu yutiya amma yamliku sam'a wal absara wa man al hayya zai layne bi rayinatiya min al mayt daga yana sunabo ba bele kafir yau ga amma je gidaje musulmi ko wale da na jine wale wa maje gidaje ba wale da ta bidiyo ne wa je gidaje kiyo ila ya sunna wale bishegirai eh, wale kwancici kwancin sa wani abin da yake bishe Allah cin ya bishe mai birai in ba ta yukuri hayya min almayiti wa yukuri almayita min alhayy ina ajin hajin na ce ke ke wuciya da gane bi layi na wa man yudabbiru al'amra da zane ji tadbir ya lamari na ga zai ji tadbir ya lamaro fa sai ya kulu na Allah a sun mushrikin shagoga Allah ga jin hajin fa kul ga gam afala tattaku da gede da sun ceca na sai ga kafin giba abun nan a da daidai na ceca ladoya ba na mai gacin bici na cecin fabiyi wal ilmin inda Allah subhanaka Allah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk